أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يسلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka da aminci a ƙasarmu ta Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatunmu da muke da shi a mu ko a jama'a Allah ta'ala ya biya mana dukkan sharri da muke neman kariya a mu ko a jama'a Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na tara a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi sai a bani mu fara da su wannan ya assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya na anan ita ce tambaya mata ne so namiji na sa wani rudaye a rada na ruda gago go na san wani ya rude eh, akwai tishu da faka kusa zo a biya mana kusa da shi tambaya ta ita ce tambaya matace, amma ko wanda na ce masa matace ko namiji muhara ce namiji ne amma ba zan faɗe shi ba menene hukuncin karanta suratul kahfi ranar juma'a domin wasu sun ce bid'a ce kuma menene yin status da muke yi a rinka karantawa ranar juma'a a sha ruwa lafiya to amin matsala ne ina ga akan inganci na hadisi din akwai malaman da suke fiye akan rashin ingancinsa amma akwai wanda suke fiye akan ingancinsa sai dai da na sani a wannan karnin mafiya yawan manya-manyan malaman da muke dogaro da inganta hadisinsu su mafiya yawa sun tafi a kan ingancinsa irin shek muhammad nasir rahmatullahi alai irin su shek ahmad shakir allah ya masa rahama da makamantansu min babin misal mu duba ko sahihul jami na shek muhammad nasir rahmatullahi alai hadisi na dubu shida da ɗari hudu da saba'in a ciki ya kawo hadisin da ce hadisi ne ingantacce musamman riwayar da take cewa man qara'a surat al Juma'a, yawm al-jumu'a aba Allahu lahu ma bayna al-jumu'atayn dukkan wani wanda ya karanta suratul kahf a ranar juma'a Allah ta'ala zai haskaka masa kwanakinsa da ke tsakanin juma'a guda biyu idan ka yi ta misali jibi juma'a idan Allah ya kai mu to za a haskaka maka daga wannan juma'a zuwa juma'a ta gaba dalilin ne dalilin karanta suratul kahfi sura ce daga cikin surori da suke da falala daban-daban akwai surorin da aka ware su a nasfi suna da falala kamar suratul fatiha kamar suratul baqara da ali imrana min babil misal kamar ita suratul kahfi misali kamar suratul mulk misali kamar suratul eh, kafirun misali kamar qul huwa falaki nasi kamar suratul sajada misali waɗannan suwar ne su suratul insan waɗannan duka surori za ga sun zo ko da falala ko kuma da nuna maka muhimmancin karanta su a wani wuri na musamman to ka hadisin da ke cikin sahihul jami hadisi na 6470 cewa yi man qara'a suratul kafi yawmal jumu'a adha Allahu lahu ma bainal jumu'atayn wanda ya karanta ranar juma'a Allah zai haskaka masa daga wannan juma'a har zuwa juma'a ta gaba Wanda hadisi yana cikin sahihul jami kuma babban malamin hadisi Abu Abdurrahman Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yace hadisi ne mai inganci sura ce mai ta fara da ayar farko bismillahir rahmanir alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ta kare da aya ta 110 karshen ta shine faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati a ahada minti goma sha in ka dauka a cikin nutsuwa sai ka karanta da cikin taimakon Allah sai ka samu wannan falala daga juma'a zuwa juma'a da wannan shi ne abin da na san malamai suna fada wallahu ta'ala alam amin ya rab wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam billah ina roƙon Allah da sunayensa mafi girma na alhayyu alqayyum da sifofinsa mafi kamala ya kara maka lafiya da imani da nisan kwana mai albarka ya ji kan mahaifanka da na alaramma amin amin amin ya hajji ya tsayu wa iyakun gaba ɗaya ko malam mahaifina yana fama da rashin lafiya da ya shafi iska kuma ga tsufa ya kama shi cuta biyu kenan hakan sa idan ya azumi baya iya kai shi sai ya sha ruwa ba a ba a sani ba wani lokaci kuma ko da an sani ba za a iya hana shi ba don allah malam yaya za mu yi kuma menene matsayinsa to wato ɗabi'a ce ta iyayenmu allah ta'ala ya jikan waɗanda suka rasu waɗanda suka suke rayu kuma allah ta'ala ya ƙara musu biyayya wato ba su da sake ne wajen ibada yana cikin mafi girman aiki ka samu dattijo mai dattaku dattijan arziki ko shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 a ce wai ana so wai ga masa nasiha ya ajiye a duniya ka hadu da aiki mutanenmu ne a yau muke neman ɗan ƙaramin uzuri ɗan ƙarami yana samun ɗan mura sai ka gajiyar sai ce addazurat bihul mahazurat saboda gamu da kirkiran abu da ka wai addazurat haka muke daman babu uzurin ma ana nema bare an samu dalili su fa ba fa azumi ko sallah ba dattawan mu in kana da mahaifiya duk rashin lafiya da shekaru ba za ka ba za ka yi hana zuwa barkatu ba in aka haihuwa duk dabara ba za ku yi hana ta ba sai dai ta fita ta je can ta kamo hanya ta gagara isowa sai an ji an ɗauko ta kuma in ta zo kwana uku aka sake wani aikuwa za ta fita barkatu ba za ka iya hana ta ba amma mu kuma lafiyar ma kalau kamar jakin sayarwa amma zumuncin babu kuma ga ayoyin zumunci da hadisan mun sani kuma su yawanci ma ba su yi karatun mai zurfi ba kawai wa'azin turmi ne ake gaya musu a ce zumunci a kafa yake iya abin da ka rike kenan zumunci a kafa yake babu aya babu hadisi amma duk da barbarun ka baka hana da zumunci na san irin wahalar wannan tunda mutum ya rayu da iyaye kuma Allah ta'ala ya ba su dan tsawon kwana iya gwargwado tunda dama ma bai da tsuna ila saba'in ne kuma kowa ya haura haka to ba za ka ce Allah ta'ala ta kai ta kwanakin ba to na san wahalan yi wa iyaye nasiha na su ajiye azumi a cikin saboda tsufa ko rashin lafiya yana da matukar gaske amma abin da zan ba da shawari kuma da fatawa shine idan mutum yana da rashin lafiya da yake ɗan karami ne tamfurari rashin lafiya ba wai mai tsawo ba dan tamfurari rashin lafiya misali wani dan ciwo da ya kama mutum ana tsammanin sati ɗaya wata ɗaya wata biyu uku zai warke a ka'ida yana ajiye azumi ne idan ya samu lafiya ya warke sai ya yi mai, sai ya rama azumi din wannan idan muka duba a gashi ko cikin suratul baqara aya ta 185 faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kaga a wannan bangaren aya na 185 abin da Allah ya ga mana yace wanda ya kasance a cikin ku marar lafiya ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra zai rama azumin a wasu kwanaki na daba to ka ajiye lokacin da ka samu sauki bayan ramadana cikin shawwal ne zulqa'ada zulhijja ne almuharram safar ne rabiul awwal ko zuwa shawwal ne mai zuwa sha'ban ne mai zuwa duk lokacin da Allah ya baka dama sai kai jinyar da ake gaba a tsammanin sauki gare ta kaman shi anan kaga akwai jinya ta matsalan iska kamar da ka fada na biyu ga jinya ta shekaru da yawa ya manyanta kuma baya iya yi to a ka'ida irin wannan abun da ya fi sauki sai a ɗauko kuma ayar da ke bayan wannan aya ta 184 wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin a nan wurin kaga a sheikh wa sheikha wal hamil wal murdi dattijo da dattijuwa da mai shayarwa da mai juna biyu waɗannan gaba ɗaya abin da ke kan shine su yi mai shine sai su ciyar mafhum tayyib abin da ke kan shine sai su ciyar fi sabilillah to ala ayi halin in mace mai ciki ne ko mai shayarwa ne ko kuma dattijo ne ko dattijuwa ne da shekaru suka ja to za su ciyar ba ni san cewa tsoho saboda a hausa gangara in ka ce wa mutum tsoho ba yabo ba ne eh, in ka ce tsoho yawanci ba yabo ba ne an ce kai wannan tsoho ne to ba yabe shi ba ma an ce wani dattijo ne to yabo ne in ya zama dole sai ka ce ya tsufa kuma dattijo ne to ka hada masa duka biyu wannan dattijon ne ya yi falafayin din tsofa ya zama wani adjective ne da ke bayyana tsufan shekaru ne dattijon kuma hali ne saboda shi asalin dattaku hali ne za ka samu wani shekaransa sha biyar sai ka jan cewa na ai halinsa dattijo ne akwai dattaku amma wani shekararsa sittin sai a ce menene ba ni na fada ba ban faɗa ba ku gaba da yawwa ko kuka faɗa to daka wannan yana da alaka da hali wannan ko da alaka da shekaru wani lokaci to kula ga wannan abin da nake isarwa gare shi shine yayi hakuri idan har akwai rashin lafiya ga kuma iska da ya kama ya yi mai a ciyar masa fi sabilillahi idan kuma ya ga zai iya lokacin da zai iya ya gwada ya ga ya samu damar zai iya yi to babu laifi akwai wata babar mu na san ba ta da lafiya ba raba ta yin abin ba ma bana ta yi da yawa da wuce kwana biyu ba take ce mana ai azumin bana kan tana iya amma bara ba ta iya to akwai wanda kuma za ka ga shekarun sun ja wata shekara a gagare wata kuma sai a yi ne sai a iya yi to Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ci gaba da tafsiri muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato suratul baqara insha Allah ta'ala aran ma akan ayatu nau za mu tashi 273 yau da kan muryar ka baka jin azumin sosai Eh, haka ne aram na Allah ya samu wani lafiya bismillah aram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه للفقراء الذين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن إن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يا جيب كنار منام تو من قول يا الله إذا كان الكريم أي من شاكرة تقول نعم. الله تعالى يبتي للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله a ba da sadaka zuwa ga fakiran nan da aka kange su a tafarkin Allah la yastati'una darban ba su da ikon yawo a bayan ƙasa saboda me fil ardi a bayan ƙasa ya hasabuhumul jahilu aghniya amina ta'affu jahili yakan yi zaton mawadata ne saboda tsabar kamewarsu ta'arifuhum bisimahum kana iya gane su da siffarsu wacce ce la yi an-nasa ilhafa ba sa iya roƙon mutane ko kaɗan ne wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka siyar na alheri fa inna allaha lalle allah bihi da shi din nan alimun mai ilimi ne waɗannan ayoyi da muka karanta a baya jiya shekaran jiya da rana kafin wannan duk suna karanta da mu akan muhimmancin ciyarwa fi sabilillah to wannan aya kaman mai tambaya ne tambaya to ya Allah mun ji mu ciyar idan za mu ciyarwa zamu mu ba wa taimakon da za mu bayar zuwa ga za mu ciyar sai aka ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah wato ita sadaka a bada ita ga fakirai wane ne fakirai a nan an kira kawai kaman ismi ne na jinsi ana nufin dukkan mabukaci fakiri ya shiga ciki miskini ya shiga ciki da duk makamanta na mabukata sun shiga don akwai kalmomi da a ka'ida idan suka zo waje ɗaya sai su ɗauki ma'ana daban-daban in kuma ɗaya aka kira to ɗaya na shiga hiya kalima idza bitama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at in ka kira fakiri ka tsaya to miskini ma shiga ciki in kuma aka kira miskini a cikin ayar aka kira fakiri a ayar to ko ne sai dauki ma'anar sa daban arama zaka ba mu koda misali a Qur'ani inda kake da shi innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغازلين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم wannan cikin سورة التوبة آية 60 Allah yake inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil sai kira mabukata zakka da ya dace a ba su gida gida gida takwas muhallisha sai ta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin kaji an kira fakire anan an kira miskinai to anan gurin fakiri ya fi miskini talauci shine sai a ce fakiri wanda bai da sin yau miskini wanda bai da abin da zai ce rabin shekara ko shekara guda to kaga aka ce miskini to da yawa aka zo ne ma za a samu da yawa Faƙiran ne bi da su yi karanci a abuja cikin gari sai dai an je bayan gari amma miskini kuma idan aka zo aka fara gwadawa ina ga ko abuja za a karar da safu guda wani lokaci ba a samu wanda ba zai zama miskinin ba mafu <laughs> haka ne na fahimta to don haka ne fukara ita sadakar na abadi ta ga fakirai na waɗanda uhsiru ai ne muni min al su ne waɗanda aka kange su fi sabilillah ai fi la. dalilin sun yi riko da shari'a ta Allah la na barban ba su da wani iko na yawo fil arzi a bayan ƙasa. su ne kamar ahlus suffa wanda suna zaune a masallacin fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam irin su abu huraira radiyallahu an irin su na ibn abi amir irin su salman farisi radiyallahu anhum da makamantan su duka waɗannan ahalus suffa ne a masallacin suke zaune wasu a cikin su ba su da riga da wando wani yana da abin da zai daura a matsayin wando bai da abin da zai rufe samansa wani iya da abin da zai rufe samansa bai da abin da zai rufe kasansa har ana sallah suna faduwa saboda yunwa ana cewa haula imajanin wadannan ai suna da ciwon farfadiya in sun kidar da sallah manzo Allah ya kalla sai ce law ta'lamuna ma lakum indallah la ahabbtum an tasdadu faqatan wa haja inda kun san matsayin ku a wurin Allah da kun roki Allah ya kara muku babu da talaucin ma gaba yanzu saboda me saboda an fi cin jarabawa a talauci fiye da a cikin wadata talauci ya fi kusa da kaci jarrabawa ka samu ikhlasi da imani fiye da wadata wannan babu kokonto akan haka nassosi da dama sun bayyana haka sai dai dan adam a zuciyarsa ne baya son talaucin amma talaucin ya fi baka dan garanti akan imaninka musamman a irin wannan zamani da imanin ya yi karanci shi yasa annabawa na Allah su suna farin ciki da babu ne kamar yadda 'yan bayi suke farin ciki da afai ɗinsu don haka la yastati una darban ba su da iko fil arzi na su yawo a bayan ƙasa, suna masallaci suna karatun Ƙur'ani, ko suna koyon hadisi ko abin da ya kama da wannan ya hasabu humul jahil ya hasabu ko kuma a ce ya hasibu ya tabbata a kira'a ya hasibu humul jahilu ganiya. ko ya hasabu hasabuhum al-jahilu ya iya cikin qira'a sab'iyya wato ya hasabu hum har yana zaton su wa al anan ba wai jahili da bai san addini ba ana nufin jahilin da bai san sirrin su bane amma ba wai jahilci na rashin karatu ba jahilci na rashin sanin sirrin su saboda in ya gan sai dauka aghniya mawadata ne saboda me dalili da yasa za dauka mawadata ne min ta'affuf saboda akwai al'iffa sun sani ba su iya roƙo babu amma ba za su iya roƙa ba kana gamuwa da mutum ka ce ya ce maka alhamdulillah alladhi bi musali a ya maka fara'a ya maka murmushi sai ka ɗauka rumbun gidansa a cike yake da abinci me yiwa ne a lokacin ma yunwa yake ci? cikin ma bai ci abincin ba amma hankalinsa na kwance me dalili saboda babu abin da ke kwantar da hankali irin imani duk duniya babu abin da zai baka peace of mind kamar imani da Allah subhanahu wataala ya fi komai tsada in ka same shi to komai iya da sauki a rayuwa amma in kai asararsa to duk kankantan abu kuma zai tada hankalinka shi yasa Allah ta'ala yace ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at saboda kamewar su suna da kamewa mafhum ta'rifuhum bi simahum kana iya gane su bi simahum ai bi alamatihim suna da wata alama da za ka gane a nan ake cewa firasatul mu'min akwai mumini da ke da firasa daga ya ga abu sai ya gane wani kuma muminin ne in ya gani ba zai gane ba so daga imani shine na firasa na mumini da daga ya ga abu sai ya gane mafhum sai da haka ta'arifuhum kana iya gane su bi simahum da alamatu la yas'aluna nasa ba sa roƙon mutane me In hasa ko da ɗan ƙaramin abu ne duk kankancinsa kai ko da kwatankwacin hancin dibino ba za su roke ka ba sai dai kai ka gane su mabukata ne ka taimake su amma sai su yayi shiru alaikum ne siffar su shi yasa na daga cikin abun da yake da muhimmanci na psychology na zamantakewa idan kana tare da yaronka ne a gona ko yaronka ne a gida ko driver ka ne ko mai gadin ka ne ko kuma wani ma'aikacinka ne ko kuma ɗan aikanka ne ko masinjanka ne ko wani ƙaninka ne ko wani ka ne ko wani wanka ne kar ka bari mutum har sai duk haƙurinsa ya gagara haƙuri ya roƙe ka kana da hali ka taimake shi ka zama mai kula ka taimaki wanda ke buƙatar taimako gabanin bakin ya buɗe ya gaya maka iya so ka taimake shi ya fi sauƙi ka taimake shi a zaton bai da shi ka ƙara masa a kan abin da yake da shi zan ka ƙi taimakonsa har haƙurinsa ya gajiya ya ajiye siffar waɗannan salihan bayan ya buɗe baki ya roƙe ka gara ka taimake shi kana zaton iya da buƙata alhali bai da ita kana tare da waɗanda kake aiki da shi maybe driver ka ne a maybe masinjan ka ne maybe aiki maka a gona ka sai shinkafar shinkafan azumi na ramadan da buhu biyu buhu uku a gidanka sai ka ɗan auna kwano uku kwano hudu kwano biyar sai ka ɗaure sai ka sai to bismillah a kai wa yara gida wannan ba ƙaramin rufa masa asiri kai ba a wannan wunin zai wuni yana fara'a zai yi bacci lafiyayye ka san bacci ma san baka da kefanan safi akwai matsala musamman kana da yan bani babu to zai yi bacci lafiyayye kuma in tuka ka yake za a ga motar yadda ka san jakin sayarwa ita kadai tana tashi sama amma in ka bar shi babu to bukata sai ta sa kuma ya shiga damuwa kamar wani yana tuko wani babban mutum Me ke faruwa <laughs> suna tafiya a kasa yanzu babban mutum nan bai ba shi abinci ko ina sai ya ci abinci rabu da shi sun zo za su hau kan wata doguwar gada sai yana ta haka da motar sai shi babban ya ce masa dakata mene sai ce ranke da ne wani hanya za a bi dama ko hagu yace dama kowa kuma kake da yace gadan dama ko na yace gada da ka gani yace biyu ne yace a ɗaya ce yace biyu ne yace to dakata sai a kai kaga biyu ne ya faru yace ban ci abinci yace to dakata ka ci abinci to kaga ka zo kan gada mutum yace maka gada biyu ya gani kai kana ga daya to bai yace wanne za a je eh, akwai magana to shi ka'idan taimako a taimaki mai bukatan taimako gabanin ya bude baki ya ce a taimake shi shine ya hasabu hasabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri ko ma menene in dai alheri ne fa inna Allah bihi alim wallahi Allah yana da ilimi a kansa lalle Allah yana da ilimi duk abin da kuka ciyar na alheri Allah ta'ala yana da ne yana da ilimi a kansa mafhum tayyib na'am الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون allazina lalle ne waɗanda yunfiquna suke ciyar da da dukiyoyinsu billaili a dare wannan har da rana sirran a ɓoye wa yakan da a bayyane falahum suna da ajirhum ladansu inda rabbihim a wurin mahalicinsu wala saufun alaihim babu tsoro gaba gare su wala hum nuna, a baya kuma ba sa baƙin cikin barin duniya wannan duka na da alaka ga kwadaitar da mu mu taimaki mai bukatan taimako gabanin ya roƙa shi yasa a ka'ida sadaka da taimako an fito a ba wanda bai da shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yana da nasarar wasu habbai biyu suka zo sai kalle su sai suka yi roƙon taimako sai kalle su yana kallon su sai ce in shi ituma a asaitu kuma wala hazza fi hali ghaniyin wala li qawiyyin muktasib hadisin ya cikin irwaul ghalil hadisi na 578 yace da ya kalle su sai ya ce musu in kun matsa zan ba ku sadaka amma ku sani sadaka ba a so a ba mutum da yake mawadaci ko kuma wanda yake karfa da yake da karfin da zai je nema malamai suka ce karfa dai ake soja shi ne wanda ya fita nema bai samu ba ya fita nema bai samu ba to ana ana taimaka amma karfa lafiyayye Lafiyar sakalau in ya kama ka ba za ka yi kwaciya ba kuma ya yi wanka ya yi guga kuma ya zo ya tsaya a baci to addini bai karantar da haka ba addini ya karantar da mu mu zama masu zuciya masu zafin nema masu neman halal babu dare babu rana ke sa bahaushe ya ce wai sana'a goma maganin baccin rana sana'a goma maganin baccin rana na sha gaya muku na yi sana'o'i da yawa na yi makanikanci na yi ɗinki na yi kafintanci na yi kasuwanci na je ƙauye ina soyoshin shinkafa na sayar na yi zaman shagon kawuna na yi tafiya gari in je in siyo turare na kawo gari na sayar na yi harkar property na saya na sayar kuma na yi aikin gwamnati kuma ina yi duka waɗannan sana'o'i ne a yau idan ka ganni na sa tef a wuya na zauna zan yi ɗinki allah ba za ka ce ɗan ƙalin lawo ba ne wannan yanzu na je maka keken ɗinki ha ba za ka sha mamaki telan da yake ɗinki ban mal gyara ba har a yanzu kaɗan ne saboda an tarbiyyantar da mu ta hakika a sana'ar dan adam bai yaba kansa amma wallahi duk da bana san yaba zan yi sai dai alhamdulillah dai abin ai sana'o'i ne kuma duk waɗannan sana'o'in yau idan bukata ta kama Allah zan iya yi in dai sana'a ce ta halal har a yanzu a rayuwa babu da ba zan iya yi ta bane in dai sana'a ce ta halal in bukata da kama zan iya yin kowace da rufawa kaina asiri ita rayuwa haka take in ka dauke ka da sauki sai ka zo maka da sauki in ka wahalar da kanka sai ta sa ka a wahala ya dace ka zama karago ne ta ko ina ka faɗi baya ne kowane wuri idan ka faɗi kawai ka zama baya ne wannan shine abin da ya dace ka zama ko ina rayuwa ta juya zaka iya yi zaka iya neman halal kai rayuwarka kuma haka muka tashi muka ga iyayen mu suke yi yanzu ka duba iyayen mu mata da muka tashi sai ka zo ko a gidanku ba a makwabta ana yi ko ka ga ana abin sayarwa safiya ko ana dan sayar da daddawa ko ana dan sayar da magi ana kulle shuga a sayar ayi kaza sai suka waye gari ba su ma da ciwon diabetes saboda kullum suna cikin motsa jiki babu ba zama waje ne ake ba amma yanzu sai mata su zauna a daskare a ci a zauna a har abincin nan ya gama lalacewa ba a yi wani abin motsa jiki na minti goma ba so da aka ƙa'ida idan muna da lafiya mu tashi mu nema in muka nema suna ce ta Allah yana ba wa duk wanda ya tashi nemi halal suna ce ta Allah yanzu irin fitintunin da ake ciki na satan mutane na kidnapping din mutane na banditry ai duka mutuwar zuciya ce idan zuciyar mutum bata mutu ba me yasa mutum maimakon ya je ya nema zai kashe zuciya sai Allah ya ba wani na tare shi na kwace na kama shi tukunna na kira ƴan uwansa tukunna idan na kira ko su kawo kuɗi ko a halakar da shi an yi adalci kowa ba a wurin Allah yake nema ba sai mu tashi mu nema a wurin Allah din nan in dai kana da lafiya da zaka rika saka mutane ka shiga jeji kana kwana daga bakin hanya kilomita arba'in me zai hana ka fito bakin hanya ka kasa kaya ka nemi halalin ba duk wanda ka gafe ya yi kuɗi kashi da cikin ɗari daga kafa suka fara akwai randa na kai wa allaji amin ɗan ta ziyara bai da lafiya ina gaishe shi muna tabi nake ce masa allaji ina so na san sirrin yadda ka nemi kuɗi saboda me don mu rika wayar da kan matasa kar su rika ganin ku kuna da zafin asiri su ɗauka wai haka kawai abin ya zo fakayar su san kuma kun wahala ya ce duk arzikin mahaifinsa bai taba zuwa ya tsugura ya ce sai an ba shi kuɗi ba abun da yayi da yace babansa yana son jari sai ce biye ka fara in ka nemi naka sai in taimaka maka ya ce sai na je in fara zuwa ina tona rijiya a fari. idan mutane suka zo daga nijar da raƙuma za su sayi kaya a kano ko sun kawo wani kaya ina saka ainihin gishiri wannan da ke kwantar da ruwa sai ya kwanta sai su rika shayar da raguman su suna biya na da haka ya fara neman kuɗi yana shayar da raƙuma na mutanen Nijar ya fara neman kuɗi amma matasan mu ne ba su san jin labarin kawai ka gaya musu gaida za a yi kuɗi shortcut amma kar ka yi bayanin wani bayani allaji wani ya fara da kwari sai maka baki a wurin wake maganan kwari ka gaya bari da za a yi gobe zama mai kuɗi ka sai marar kwari ita rayuwa ba haka take ba mu zama masu juriya masu haƙurin rayuwa duk wanda kaga an ce yauwa da ne to in ka duba rayuwarsu a baya sai ka ji tausayinsa wani labari yake ba ka ga hakikanin rayuwar ba sai ka zubar da hawaye ita rayuwa haka take shi yasa muna matasa na buƙatar mentorship a yi mentoring din su hakikanin rayuwa amma yanzu fahimtar rayuwa ta yi karanci a wurin matasanmu dole a fahimci rayuwa a hakikanin yadda ya dace mu zo masu neman halal masu hakurin neman halal masu juriya wajen neman halal kuma in mun samu halal mu kashe halal ta hanyar halal mafhum tayyib don haka Allah ta'ala yace allazina sune waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu masu arzikin kenan talakawan sahabbai fa akwai hadisi ma da ke bukari na 1598 da ke cewa sahabbai lokacin da suka mazan Allah mu baya'a, wanda ya karbi baya'a su yace in sun cika ya musu alƙawarin aljanna daga cikin mubayar shi ne ba za su roƙi kowa komai ba yace in kun mun wannan mu baya'ar ba za ku yi roƙo ba ni kuma na lamunce muku aljanna gobe kiyama akan wannan sahabi sai hau kan rakumi sai bulalar hannunsa ta faɗi ba zai iya cewa na ƙasa miƙo min ita ba kada ya ce miƙo ya zama ya yi roƙo a wurin Allah sai dai sauko daga raƙumin ya ɗauke ta ya koma kanta saboda haƙurinsu waɗanda Allah ya rufa asiri a cikinmu kar mu bar mabukaci sai ya roƙa mu taimake shi mabukaci kuma kare kashe zuciya kullum sai dai a bashi kaman aluja a sama ya tashi ya nema in ana nema Allah zai bayar Allah ta'ala ya samu wanye lafiya don haka Allah dina waɗanda yunfiquna suke sayar da amwalahum dukiyoyinsu billaili a dare wannan hari da rana ba'un din wani ba'un ne ana ce mata ba'un zarfiya tana bayyana zarf ne akwai zarfin zaman akwai zarfin makan to wannan zarfin zaman ne tana bayyana zamani Shi ne zamanin dare ko zamanin rana zamanin nuka ne kuma sirran wa alaniyatan su ciyar da dare da rana kuma a ɓoye da a bayyane sirran wa alaniyatan to kaga in kace billaili wan har dare da rana ya zama umumul zaman duk zamani a duniya dole zama in ma dare in ma rana bi ma'ana masu ciyarwa fi sabilillahi nan babu dare babu rana suna yi kowane lokaci in ka gaba da shi hanyar sai akwai bukata yana da hali zai in ka gaba da shi zai je kauye zai je taimaka maka in ka gaba da shi a bakin fadin akwai bukata zai taimaka in a waya aka kira shi da akwai hali zai ce oke to taimaka masa naira dubu goma idan a bacci ya farka ya ji bukata zai zai yi shine billaili wan nahar wato dare da rana a kowane hali suka samu ifan taimako suna taimakawa sannan sirran wa alaniya a ɓoye da a bayyana na'am a ɓoye da a bayyane wannan a ɓoye da a kuma iya bayyana ne umumul ahwal a kowane hali saboda an ce ka yi kayi kaza a ɓoye kayi a bayyana ai babu wani hali da bai zama na ɓoyewa ko na bayyana ba so da a cikin ayar an bayyana dukkan zamani da kuma dukkan hali babu zamanin da ke fita dare ko rana sannan babu halin da ke fita cikin bayyana ko a boye za ka sirran wa alaniyatan menene akan a wurin malaman na hawa a nan wurin hmm? asali maful ne amma wani irin maful ban da haramma don haramma ba mufassir ne wani maful ne ana zai zama maful mutulak maful mutulak maful mutlaq asalin ayar allazina yunfiquna na bil-laili wan-nahara infakan sirran wa alaniyatan sadaka akwai infaqan sirran wa alaniyatan suna ciyarwa a ɓoye da a bayyane shi yasa a kowane hali Allah ya baka halin taimakawa ka taimaka saboda ita dukiya babu tabba. akwai masu kuɗi da yawa da an yi Allah ta'ala ya kwace dukiyar yanzu abun tausayi suke kuma dukiyar ta Allah ce yana cikin na kafin dukiya shine na farko ana duk yawan ana iya rafa ta na biyu ba a tafiya lahira da ita duk abin da aka mallakan anan za a bashi duk yadda magadanka suke kaunar ka ba za su yasa abun ne kada duk abin da ka mallaka ne bambancin dukiya da ilimi kenan shi ilimi in karatu da kayan ka za ka dafi ita dukiya aka ce na baka yi tsaye da da fa tsohon mai arziki ne to yanzu me ake nufi babu amma karatu aka ce tsohon aran ne me ake nufi hadda ta zauna ba wai ta kare ba mutum ne Hassan da Usaini Hassan dan kasuwa naira rasa miliyan daya Usaini aran ne ko kuma izin su 40 sauran 20 ya hada sai suka shiga mota ɗaya daga nan za su yi tafiya daga Abuja bi za su tafi adamawa ko za su je gombe ko bauchi ko borno ko yobe misali sai suka ci karo da yan fashi Allah ta'ala ya kiyaye waye zai asa a cikin mai dukiya za a kwace bai da ce da wallahi na da jari ga irin fasa sa su ce allah ya je siyo kaya ya ci karo da barayi suka kwace yanzu bai da komai amma shi wannan arama mai izo arba'in nan ba yadda aka iya da shi ba mai kwace wannan adda. ba inda aka taba cewa a ce wa da fada arab ma ne izin sa ko ba a ce izu 40 ya kama hanyar yobe wallahi ci karo da yan fakin suka kwace tilawa yanzu babu komai ai ba ta yin haka ba falahum ajruhum masu wannan siffa da suke ciyarwa babu dare babu rana a boye da a bayyane Allah ya ce suna da ladan su inda rabbihim a wurin mahaliccin su wala khawfun alaihim ba sa tsoron tafiya lafiya jama'a babu tafiya abin tsoro irin zuwa lahira wallahi su ba sa tsoron zuwa lahira wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin cikin barin duniyar nan dan Allah akwai wani aminci da ake nema da wuce wannan a ce lahirar nan da ake tsoron ta kai ba ka tsoron zuwa duniyar nan da ake tsoron bari a ce ba ka tsoron ba barta ba ai gata ya kai gata gatan ya kai gata iyaka wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna mafhum tayyib so kula ga wannan wannan abu ne da yake a fili muhallu shahid da Allah yake wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ga abin da zai musu nagata siffar ayar a bayan ke bayyana mana halaye su ne suna da imani da Allah kuma suna ƙoƙarin tabbatuwa akan imani ba sa bari shaidan yayi wasa da hankalinsu shine abin da ƙarshen ayar ke bayyana mana a halin su dan a farko ba a ce mana musulmai ne ko mumine ne ko masu kaza ba arama ba laifi ka nemo mana wata aya a ƙur'ani da za ta bayyana mana siffatu musamman wala khawfun alaihim wala hum yahzanun إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan cikin suratul ahqaf aya ta goma sha uku Allah ta'ala yace innal ladina qalu rabbuna Allah sun istaqamu Waɗanda suka ce Allah ne mahaliccin mu shine mai al-imanu billah thumma kuma sai suka samu consistency akan imaninsu, imani da tabbatuwa akai ke iya sa ka tabbata a kan yin aikin alheri shi aikin alheri kar ka fara yau gobe ka daina abinda ake so in ka fara har ka koma zuwa ga Allah kana ne kana aikata shi shine abinda ake so ke sa Allah yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga anan ma yace wala khawfun alaihim wala hum yahzanun me yasa suka iya ciyarwa dare da rana sirran wa alaniyatan bi imanihim wa istiqamatihim saboda imani da istiqama imani ba shi ke da tsananin wahala ba tabbatuwa akan imani shi yake da tsananin wahala a yi imanin a tabbata akan imani shi yake da wahala mafhum sayyid Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله يتألى بنا للين ولن يأكلون الربا سكي الربا la ya kumuna ba sa miƙewa daga kabarinsu gobe kiyama illa kama ya kumun lalli ya ta khabbatu ku shaitanu min almas sai dai kamar yadda wanda shaidan ya buge shi ko ya shafe shi yake tafiya zalika bi annahum saboda lalle su qalu sun ce innamal bai'u lalle kasuwanci mislu riba misali riba ne wa ahalla Allahu al-bai'a Allah ya halartar da kasuwanci wa harrama riba kuma ya haramtar da riba faman ja'ahu mau'izatin min rabbih dukkan wani wanda wa'azi ya zo daga wajen mahalicinsa fantaha sai nisanci riba falahu yana da ma salafa abin da ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarin yana ga Allah Allah zai yafe masa wa man ada wanda ya koma ga riba fa ulaika waɗannan sune ashabun nari ma abota wuta kun fiha khaliduna za su tawwama a cikin wutan nan din din din Allah ta'ala ya kare mu daga wuta ƙur'ani saboda tarbiyya da yake bana a baya an karantar da mu ciyarwa a nan kuma sai aka ce kada kuma fa mu je mu nemi haramun don mu ciyar da ka haƙura sai halal ya zo maka ka yi aiki amma karka ce za ka nemo haram ka yi wannan kaga duba yadda aka karantar da kai aya ta baya allazi na yunfiquna amwalahum bil layli wan hari, sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim amma sai aka ce kuma allazina yakuluna riba kar ka je ka nemi haramun dan ka cika wannan siffa na ciyarwa ba dare babu rana a boye da a bayyanan nan yana cin abubuwan da muka san Allah ya yi wa mafiya yawa daga cikin iyayenmu sarakuna kyauta da shi kenan yawan kyauta duk wanda ya san sarakuna na da da kuma na yanzu da suka tashi gaban na da za ga suna da kyauta akwai sarkin da aka yi a arewacin najeriya in za ka shiga wajensa sau goma a rana ɗaya a ya maka kyauta sau goma in za ka shiga wurinsa sau goma sha biyar a wuni sai maka kyauta sau goma sha biyar in a wurinsa babu abun kyauta to baya iya hutuwa waje ya zaura in ku abin da zai bayar ya kare to baya gari mutane zai tafi kenan to ko mu za ka yi tafiya ka je wajen sarakuna har yanzu mu je mu gaida wani sarki a tare mu a mana alkaki a mana nakiya ka taho da shi bokiti bokiti duka wannan kyauta ne na sarakuna so suna da irin wannan karanci na dawwama a wajen yin ayyukan alkhairi na siyarwa sai bi da yaran ma taɓa samun kyautan wani sarki an taɓa samu aran ma yace an samu amma kasa kasa yake wada ai ban ce mu raba ba aran ma ai ban ce mu raba ba to siffa ce ta sarakuna yawan kyauta duk wanda ya tashi gaban su kuma gaskiya yana koyon irin wannan tun tsirin su Ahmadu Bello Sardauna Allah ya ji kansu an san su da wannan aiki. ga wakar da dan kwairo masa ai kan kyauta ce ko wakar sarkin muri uban galadima Alhaji Musa dan kwairo ga babban riga ga kufta kuma ga alkabba ga rawani kuma ga jarhula har da agogo da takalmansu har zuwa can ƙarshe da yake an ka hada ko an ka yi total ya zama mai 5,600 naira muhallin shahid da ya ce ban yi mamakin kyautar uwa ba Umar don ya yi zama da su amalin bello abin da nake so kenan ban yi mamakin kyautar Umar ya yi zama da su amalin bello to shi ne abin da nake so zama da ya yi da su ke sa da mai kyauta ya yi zama da su amadin bello duba waka shata ta ciro ba ya ce ya same ni gida ya bani mun haɗu kan hanya ya bani na same shi gida ya bani kuma ya ce ya yi mata aure ya ci da kai kuma ga sutura nan kan nan ga gida ya baka ya ce mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciro ban wani. ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura na, kannan ga kuɗi ya baka wannan sai kiran gwamnati ya ce ko cikin ku ne, ba ne wuce irin wannan abinda nake son nunawa shine irin kyauta ta sarakuna kyauta karamci ne alama ce ta imani mu rika kokarin yin ta kyautatawa duk abin da Allah ya baka ka taimaka wasu gurgurar abin da zaka iya inda baka da hali kuma sai kai kaulin ma'ruf din alladina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba kalmar ya'kuluna riba aka kira da al'aklu tare da cewa riba ana abu da yawa da ita ana yin tufafi da riba ana shan dukiyar riba ana cin dukiyar riba ana gina gida da riba ana iya yin kamfani da riba ana iya abun hawa da riba amma sai aka ce alladina ya'kuluna riba ba a kira sauran ba me dalili saboda cin nan shi yake da aurawiya a duk abin da mutum zai da kuɗi mafi muhimmanci shine abin da ke shiga jikinsa yanzu duk kayan sawanka da kyansu maka ce za a ɗinka maka kaya set goma kullum amma daga nan har ramadan ya ƙare ba kai ba cin abinci sai ran sallah gayan zai yiwu ai ba zai yiwu ba za a baka mota lafiyayya da duk najeriya ba irin ka amma ka kiyaye ba kai ba cin abinci sai bayan sallah komai ba za ka ci ba zai yiwu ba zai yi wace za a ce ya akuluna riba dan dukan nau'ukan yadda ake sarrafa dukiya babu wanda yake na dolan dole kamanci? ci sai aka fara kira saboda shine priority and prioritization mafhum sai alladina ya'kuluna riba la yaqumuna ay la yaqumuna min quburihim ba sa tasowa daga kabarurrukan illa sai dai kama kamar yadda yaqumu allazi yake tashiwa ya takhabbatuhu shaytanu min al-mar misalin wanda shaydan ya shafe shi yake tashi shaydan ya buge shi daga shafuwa na shaydan yadda mai farfadiya yake ko wanda wanda bugun aljini faru gari shi yake da biya to haka maciyari bake tasowa daga kabarin su gobe ba haka suke tashi a kabarin su shi yasa Allah ta'ala a ƙayoyi da yawa yana mana kada mu ci ba, kuma ya nuna mana duk yadda dukiyar riba take ba ta da wani amfani aran makaran babu misali kafin mu wuce وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله hmm. وما آتيتم من زكاة تريدون يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون جزاكم الله خيرا وانا ليلة مسكين سورة الروم آية 39 الله يتوى ما آتيتم من ربا dukkan wani abun da kuka bayar na riba liyar buwa fi amwalin nasu fala yarbu inda Allah wai dan ya karu a dukiyar mutane a baka riba ko ku bayar ko ka karba Allah yake ba zai karu ba amma wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah in fa zakka kuka bayar kuna neman yardar Allah wata wata'ala to anan Allah zai ninninka muku amma riba ba za ta karu ba ka iya gane wata aya ya أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan cikin Ali Imran aya ta 130 Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la ta'kulu riba kada ku ci riba abu afan mudha'afa ita ce wanda take karuwa ninkin ba ninki ai ta karawa ana kara 13% daga lokaci zuwa lokaci Allah ya ce kada ku ci ku zo masu takawa zuwa ga Allah duk abun da biyayya zuwa ga Allah bai baka ba sabon Allah ba zai baka ba ga hadisi riwaya na muslim hadisi na 1589 da manzon Allah tsira da abinci sabbat a gare shi ya nuna mana hatsarin riba da ke cewa la'ana rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi kala hum sawa'un a riwayat tirmidhi rahmatullahi alayhi annabi yace ya tsinewa mai cin riba da wanda yake ba da riba da mai rubuta riba da masu shaida akan riba su biyu duka annabi ya tsine musu a wata riwaya la'anakumullah Allah ne ya tsine musu duk abin da ya sa manzon Allah ya ce ya tsine wa ne duk tausayin sannan ai akwai abin tausayi a ciki akwai abin tausayi a ciki mafhum tayyib zaka zalika saboda bi annahum su sun ce kalu suka ce innamal bai'u mithlu riba ai da kasuwanci da riba duka abu ɗaya ne ba zamanin da aka yi fati an samu wanda za su halattar da riba ribar da kake gado ce maka halal ce saboda me sun ce inna malbaiku mithlu riba sai Allah ce wa ahallallahu albai'a Allah ya halattar da kasuwanci wa harrama riba ya haramtar da riba faman ja'ahu maw'izatun dukkan wani wanda wa'azi ya zo min rabbihi daga wurin mahaliccinsa fanta sai ya nisanci riba yace yanzu ya hakura da ita falahu ma salafa wa amruhu ila dukkan wani abun da ya riga ya samu a baya yanzu ya zama halal gare shi daga ran da ya tuba al'amarin sa ga Allah Sheikh Muhammad bin Salam sai mai barake cewa wannan aya ishara take ga cewa dukkan wani abun da ya zama na riba da baka san haramun ba ne ran da ka san haram ne sai ka ja layi baka ƙara yi ba to insha Allah ta'ala Allah ya yafe maka mafhum tsaye wa man ada wanda ya koma kuma ya sake komawa ga riba fa'ula'ika ashabun nar wannan su ne ma'abota wuta ni da ku Allah ya kare mu daga wuta kun fiha khalidun za su dawwama a cikin wutan nan dindindin na'am يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل لكفار أثيم يمحق الله الربا الله ينا جهد الربا ويربي الصدقات ينا كما كار صدقوتي لكوتي والله الله لا يحب بيصر كل كفار دكا ولم كافر سوى kuma wanda يكي asim wanda يكي mai zunubi kalmar yamhaqu shine al-izala Allah yana gusarwa na mai riba ita dukiyar riba Allah yana gusar da ita kullu ma zada min riba fa ila kullin dukkan abin da ya karu na riba a inda kake ga dukiyar ta karu amma a wurin Allah raguwa ta yi don albarkar ta Allah zai cire sai mai riba ya zama yana da naira miliyan biyar saboda riba a ciki wanda bai da riba dubu ɗari ya mallaka sai dubu ɗarin da fi albarka fiye da miliyan biyar ba saboda in mutum ya fahimci addini a wurin Allah ba yawar abu aka damu da shi ba albarkarsa ita albarkar ta fi yawan muhimmanci albarka ta yi ne ta fi yawan muhimmanci in ka samu albarkan ko ba yawan to ba matsala amma hatsarin shi ne ka damu da yawa ba ka damu da albarka ba in ilimi ne nemi mai albarka karkashi Allah ya baka mai yawa amma albarkar ya fi muhimmanci akan yawa in dukiya ne ka nemi mai albarka in haihuwa ne ka nemi mai albarka duk abin da za ka nema mai albarka har kwanakinka na duniya roƙi Allah masu albarka idan aka samu yawan alheri da albarka to ya fi kaɗan mai albarka mai yawa mai albarka ya fi kaɗan mai albarka amma kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka mafu tsayin sannan wa yurbi sadaqat Allah yana ƙara ayyazidu Allah yana ƙara sadaqoki idan kana bada da sadaka duke tana ƙaruwa ninkin ba ninki ne zurbanka Allah yana kankare maka kurakuranka Allah yana yafe maka wallahu Allah la yuhibbu bai san kulla kafarin asim dukkan wani mai kafircewa wanda yake mai zunubi ni da ku Allah ya kare mu daga kafircewa Allah ya kare mu daga zunubai Allah ta'ala ya ba mu halal ya nisantar da mu daga haramun Allah ta'ala ya kare mu daga riba Allah ya kare al'umma daga riba Allah ya kare al'umma daga riba اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المسلمين الموحدين المؤمنين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم